na ranar yau muna 20 ga watan Rabiu awal shekara ta 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan Oktoba na shekara ta 2023. Ga labaran kamar haka mai gabatarwa Hassa Isufu. ministan da ke kula da harkokin kasuwanci a ranar jiya ne sun ya ziyarci wurare daban-daban na ma'aikatannin abinci na kasar mu ta nijar wani wannan dalili ne abokan aikin namu sun zagaya a wuraren don karin bayani kamar haka ziyara wannan mun yi ta ne saboda mu san bisa ga wani hali muke zuwa ga abincin 'yan ƙasa don kwanan tahiyar ta kai mu wajen manyan 'yan kasuwa waɗanda su ne wanda ga suna kawo abinci shinkawa nan cikin ƙasa su ne su baba ahmed eh, udu inusa isaka idris larabu adelko abubakar risa jami tadi su ne wannan duka don ka ta yadda man kai wurin su lalle da man kai mai iske samari da ja tsaye su ma sun fara wannan aikin yan state civil don ka tare da su suna biyan mu mun biya wuri wuri wuri wuri na 'yan kasuwan nan babu inda ba mu shiga ba in jiya da ku 'yan jarida kunga duka da da ake duka abinda eh, yake ciki don ta nan ta kai mai naji sai da man kai wajen kilo 30 ma da mai don hanya filangi inda muka tamma a wasu magazan magazan da ake iya sa abinci mun tai duka mun gani yadda abin yake don kuma nan tahiyar da mun ka yi ta tana da eh, nihi biyu na farin dabuwar shine don mu san da abinci na shinkawa wannan bisa ga wacce ta muke na biyu shine gwamnati ta samu ta samu bisa ga wannan ta tahiyar matakin nan da ya kamata ta ɗauka, saboda lokaci duka bai kamata ba a ce wani abu ya rige ba a ya kamata a ce an yi anticipe kowa menene ka hanyar faru to shine mun kai kuma alhamdulillah ba mu samu eh, eh, opposition mana 'yan kasuwa dukansu duka sun tura mutanensu duk inda mun ka tahi an taka mun samu an buɗa mana duka mun gani kuma sai mu ci alhamdulillah eh, me yasa nake ci alhamdulillah saboda lalle akwai wasu mangazonin ne da mun ka zo mun ka iske abinci amma abincin da yawa ciki shine maka shine mai shine eh, gari na yamburu duka wannan akwai shi don bisa wannan ne sai mu ce ke eh, unhwanin ita da mun kai mun same shi yanzu munaye makingi gwamnati kamar yadda kun kashi shugaban kasa ya gai abinci na ɗan ƙasa abinda za a ci ba abin wasa ba ne da su 'yan kasuwa da mu gwamnati da waɗanda ga taya sosai 'yan ƙasa kowa yana bisa ga wuyan shi na ya tashi saboda ya sa duka nigeria da yake ya ci ya sha ya ma eh, kanshi maganin yunwa wannan ta yadda mun kai mun sami goyon baya na Eh, minista na na kuɗi ya turo muna ma'aikatan duwan tare da suna mun kai shi kenan su sun san duka inda ake iya zuwa iske wani abinci sun san da shi kuma mun taya wurin nan tare da su da 'yan sanda da minister na na cikin ƙasa ya turo mun tare da su duka mun kai wannan aiki vraiment alhamdulillah kuma mun samu labari wanda za shi ma eh, gwamnati unhwani don shi ne unhwanin labari unhwanin da za a sa labarin da za a sa ka ɗoki matakin ne bisa ga ta yadda ake sai mu ce ma 'yan kasuwa su kokarta su kokarta abinci su ta kawowa amma su dibi tahiyar da take su sanda yau jiya sun samu yau sun samu duk abin da ake samu cikin lahiya na aka yin shi a ce gaba da tattaunawa da prime minister ke cewa da alamini zan ke yi wa abokan aikin namu inda a ranar yau yana magana ne biskai ga farmaki da sai dai yawo da faransa ke son kawo ma niger ga dai karin bayani daga bakin shi kamar haka wannan yana da ciwo wane ne zai je ƙasar farashi ko ƙasar turai ya je yi ba bakere da suke a wanda yake yi haka idan ƙasar mu kila sun same su a kogon wannan kishin namu ya dawo tun kan su san ko ne muke da sarakai mu a ƙasashen mu muke da malaman mu kenan bayan yadda baya za a yi su to a takaice magana da ƙarshe shine na su wani 'yan ta'ada wanda ana ce musu jihadis jihadis ne ke a sunan musulunci su zo su tar da ƙauye su kashe mana sarakai su kashe mana barumai su kunna ma rumuta su tafi da bisashenmu su hana yaranmu zuwa makaranta Mu ya su musulunci shek ya sani ne Allah ya ce innal mu'minina ikhwatu duk musulmi ɗan wani inda suna aiki da wani ba ta yadda za a yi su zo su ce za su zo su da kyawarsu kuma magana da ya faɗi yanzu zai maimaita muku ta muna da ne a hannu hujjojin da su turawan wa'annan su suke gaya musu a waya ga yadda za ku yi yayin da za waye za ku kashe ga makamai da suka kawo musu duk wani abu sa a a ƙarshe shi ne wannan sanarwa ita ce kamar yadda shi na can ya tambaya da shaida muku haɗin kan wannan na 'yan ƙasa ya zama to an ƙara ya ƙara zama dan ya zama to yadda aka taɓo wani a yi wannan tafiya lokacin ya zo inda su waɗannan mutanen su za su rika zarwa rani ƙasar mu insha Allah arzikin da yake ƙasar mu a yadda masana suka gaya na dutse wannan na arziki na cikin ƙasa wanda ya yi komi muhimmanci a duniya guda goma sha takwas a ƙasar Nijar akwai guda goma sha uku ruwa na cikin ƙarƙashin ƙasa ƙasar wannan ta doso daga tano har zuwa ta mere babu inda yi shuguwa a cikin ƙasa wannan ma suna hangen shi wannan jihar wani ta yamma ƙarfi da yake cikin ƙasar nan ta sa ya kewayo a yanzu da aka kewaya wa zauna akwai zinari, akwai diyama akwai nauyi akwai giramiyar akwai man beta Wannan ya wallahi ba ta sani ya Allah ne ya kawo yasa a cikin ƙarƙashin ƙasa mu kuma kuka diba ma a bisa wannan kat ta ƙasashen Afirka a tsakiyar wannan da muke ba ban zaɓi Allah ya yi haka kuma ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen da Allah ya mana wata baiwa wanda kai ko shugabannin ba su taɓa shiga hanyar kowa shine na faɗi kwanaki a cikin turanci tun daga jura hamani har zuwa ƙarshe babu wani da ya taɓa shiga ra'ayin wani kowa ya tashi in bai kawo wayan bayan shi abin da za a ci gaba bai taɓa da baki ya kawo ta magana to ji wasu a nan guda uku wani shugabannin wanda suke daga waje suke nema a kawo mu hari mu na benin ya yi zancen su can cote da shi can na senegal ವಿನಿಮಯವಾದಂತಹ ಇದು ಉಂಟುಂಟಾಗ ɓangaren su ma ɗan uwa ne amma shugabannin kawai saboda bature ya ce ku yi kawai ku zo ba ga yawa sauro da ƙasar ba mu shiga hanyar kuma da Allah wani abin mutane ku ba. ba zancen siyasa a ciki abu ne na kawai ƙasar mu ce Allah ya kawo mu ya samu a ciki Allah ya mana mutane masu mutunci to kawai dan dai wani lokaci ya zo an ɗan saki hanya an zo an sun shigo sun addade mu kuma yanzu lokacin da ku ya yi shi to wallahi ba samu wani insha Allah A ranar jiya ne gamayyar ma'aikata ɗari da goma sha uku ne sun kai zaman taron su a gaban manema labarai. Dalilin wannan zaman taron shine domin fitar da wata sanarwa ga dai abin da takardar ta kumsa kamar haka. Abin da ya tara mu a yau a nan mu dai mu ne ma'aikatan minista mai kula da eh, arzikin ƙasa tattalin arzikin ƙasa cewa da minister da finance waɗanda aka kora rasha tara ga watan oktoba na alif dubu da sha shida lalle lokacin da aka ɗauke mu aiki mun yi konkur ne kamar yadda kowa yake yi mun samu da muka yi konkur mu aka gama duk abin da ake na bincike da kuma eh, wanda ya dace a yi ga kowane konkur aka hudo takarda ta minista mai cewa lalle mu ne muka samu wannan konkur bayan shi aka rababa mu aka kai mu duk inda za mu yi aiki da yawa daga cikin mu an ba su lambar ta ma'aikata wanda ake ce ma matrikili bayan wannan ana ba mu eh, albashin mu duk karshen wata mafi yawa daga cikin mu sun je sun kama aiki a wurin aikin su bayan wannan takardar kama aiki da ake yi ta kowa da kowa mun yi kimanin wata tara muna aiki ƙalƙashin gwamnatin da ta shuɗe ƙalƙashin minister da finance minister mai kula da arzikin ƙasa bayan wannan kwarm sai muka ji an ce mu dawo ai wannan konkur namu an watsar da shi ba mu san me ya faru ba mu san hawa ba balle sauka aka ba da wasu hujjoji wanda mu dai ba su da alaka da mu tunda hujjojin da aka ba da shi wanda ya konkur ba ma zai iya kai kanshi can wajen ba balle ya iya taba wani abu sai muka ɗauki hanya ta shari'a wanda ya dace ga duk wanda aka kwace ma haƙƙin shi ya bi hanyar shari'a da muka bi sai muka je ɗakin shari'a wanda ke kula da ma'aikata da harkar ta shahi ma'aikata da gwamnati amma sai muka ji shuru abin bai kai ko ina ba saboda a lokacin masu mulki sun yi ƙari ba ka iya haɗa da wanda ya yi ka ƙari tura nan ina so in sanar da ku cewa sai muka kasance 'yan uwa muka kasance tsintsiya maɗarminki guda muke ta kukan mu tare muna share hawayen mu tare Ƙungiyar ma'aikata na ƙasar mu ta Nishir cewa da kaima a ranar jiya ne sun kai zaman taron su a gaban manema labarai. Dalilin wannan zaman taron shine ta fitar da wata sanarwa ga dai ƙarin bayan daga bakin su kamar haka. Yau mina na aktin abubuwan da ba sama hanya ba. Yau ba a ce ma ma'aikaci na gidan gona ka aiki yau babu taki. Yau taki shine a gidan gona. Kuma kowa ya sani babu ɓoye-ɓoye duk ƙasar daga ci gaba yau duk tana tare da noma duk ƙasar da ta tashi yau noma ya sa ta tashi abun ma eh, abun takaici shi na yau shekarar mutum shekarar alif tara da goma sha takwas da tsohuwar gwamnati ta amshe mu da taki cikin hannunmu har yanzu ba mu da taki madala masu sauraron mu Sashen Hausa na Studio Kalango su mu gabatar da labarai da dai karfe biyar da minti arba'in da biyar daga nan ya mai. Masu raro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis biyar ga watan Oktobar na dubu biyu da ashirin da uku. a cikin shirin za ku cewa yau biyar ga watan oktoba na 2023 kasar faransa ta soma shirin janye sojojinta daga nijar shirin ya soma ne da sojojin kasar 400 da ke walam kuna ke da karin bayani a sakamakon shi mulkin 26 ga watan jiya a nijar da biyar da hukumomin hukuncin sidiyawo da wasu kayayyaki wasu kayayyaki abincin musamman shinkafa farashin ya tashi goron zabi a kasuwanni daban-daban za ku yi dalilan wannan a rahoton musamman na yau za ku yi karin bayani dangane da ka'idodin yayar cawa a hilayen kiwo shirin janye sojojin faransa daga sahel da shugaban kasar faransar emmanuel macron ya bayyana a ranar 24 ga watan september zai suma yau biyar ga watan oktobar sojojin na faransa za su fice kaɗan-kaɗan lokaci zuwa lokaci inda jimillar sojojin 1,500 za su fice kafin karshen wannan shekara ta 2023 sojojin na farko da za su fara tafiya kamar yadda hukumar soja ta bayyana su ne sojoji 400 da ke walam sai dai shirin na fuskantar kalubale a game da kayayyakin aiki domin ficewa daga barikin sojan sama lamarin da zai kawo wato sauƙiya kasancewar iyakokin nijar da benin suna rufe domin isa da wata tashar jiragen ruwan kotonu kuma yana da muhimmanci wato ga sufurin kayayyakin aikin sojan. sama da ton dubu tara na kayan abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da suka hada da abinci na musamman na rigakafi da warkar da cutar kamuwa da aka nufo nijar da burkina faso da su sun makale tsakanin benin da togo in hukumar raye kasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato pinid hakan ya biyo bayan matakin hukuncin da kungiyar siriyawo ta kakabawa nijar a sakamakon juyin mulki na ranar 26 ga watan jiye na 2023 hukumar da ta soma wadda sanar da cewa hukumar abinci pam na kimanta yiwuwar sake hanyoyi domin iso da kayayyakin a nijar Bishin mulki ranar 26 ga watan Jiye tare da janyo matakin hukuncin kungiyar Sidiyawo ta hanyar matakin rufe iyakokin kasashe da Nijar ya haifar da rashin wadatar kayayyakin masarufi da suka hada da shinkafa. A yau buhun shinkafa na kilogram 25 da na kilogram 50 sai kara farashi suke yi duk da jankunan da hukumomin Nijar suka yi. Shabu Cambiano, sakatare janar wato na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya da kuma fitar da su Nijar wato ya bayyana cewa akwai dalilan da suka haddasa wannan halin. Babu isasshiyar shinkafa a nan ya mai, ko motocin abincin da aka ce sun zo a bayan ruwa motoci shida ne wanda suke dauke da abinci. Sun dai ɗara babu, amma bai isa, don haka ba iya cewa akwai isasshen abinci a yamai abu na biyu gaskiya ne kayan tun can kasashen waje ne thailand ta tsaye da fitowa da shinkafarta tun 20 ga watan satumba shi ke nuna cewa ko da kayi odar shinkafa a thailand ba za ka samu ba sun ajiye ce maka su saboda su ciyar da kansu china ma ta dakatar da fitowa da cimakarta pakistan ce kadai muke amfani da shinkafarta kafin ma abin da ya faru 26 ga watan jiye shigowa da kayan cimaka ya yi karanci kasar bashi kolin kayayyakin nijar tsantsa karo na bakwai ta soma yau a yamma ko kuma ka sarrafa a gida saboda abin kasa kasa Riyewar iyakoki wata sa ce kayayyakin da 'yan kasar Nijar suke sarrafawa saboda yau an waye gari mutane sun ga ranar kayayyakin mu ko da an rage iyakoki muna da abinci wanda zan mu ci. Misali mutane don sun saba da cin shinkafa yau da shinkafar ke hanyar bacewa sai wasu ke tada hankulansu. Alhali ko ba shinkafa muna da sauran cimaka kamar su wake da ake sarrafawa cikin abubuwa da yawa da makamantan haka. Ƙasashen makwabta suna sai sayan kayan mu da himma tunda su suna bukatar kayan da aka sarrafa da hannu saboda wajen su babu su mu kuma muna da su sosai a nan kuma cikin farashi mai sauki ko da kuɗi kaɗan kana iya samun biyan bukata gashi kuma mata ne ke sarrafa wannan kayayyakin ya kamata a tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da himma a cikin daren uku ga watan oktobar jami'an tsaro na gaya sun kama motoci uku da aka ratso da su ta kan tekun isa wato kogin isa inda cikin kwale-kwale ta barniyar hanya daga kasar benin hakan ta faru ne duk da matakin hana tafiya kan kogin isar cikin dare da hukumomi suka dauka mutane shida suka taka wannan doka dukansu an tsare su an kuma mika su a hannun kotu prefen gundumar gaya kaftan burema seni ya yi karin bayani a hirar da ta hada shi da fadel alu kun san iyakokinmu ma a rufe suke kuma muna da doka wadda ta ce yawo bisa ruwa daga kare shida ne da sahiya zuwa kare shida da maraice bayan shi doka ta hana sai ya zamanto akwai mutane masu ketarwa da motoci tun daga benin har nijar kun su sa motocin nan cikin kwalokwalo cikin jiragen ruwa kuma jiragen ruwa na yan benin ne ba namu ba a za a aje su kuma su kama hanya su wuce su bi hanya wadda ba a san jiya sai na ji labari na diba lalle haka ne sai na tura wajen karfe goma sha uku sai na shirya da patrol da kuma kuma yan fan na ci su masu zo su shiga cikin wannan mission a ta a kama su a ta a yi jiran su saboda da dare ne suke zuwa da zuwa ma ga mota uku sun ketaro sai dai mai jirgin ba a same shi ba tun da ya shiga ruwa ya koma insha Allah an dauki matakai wanda zai sa mai jirgin ma a gaban Allah da muna kama shi to motokin na uku rado guda ga ta ita da lambar Nijar ce ma da kuma biyu to ta pickup guda da starlet guda albarkacin ranar malaman makaranta ta duniya yau biyar ga watan oktobar an shirya wata muhawara a yamai wata dama ta karama malamin makaranta da kuma aikinsa nan dakwai hamidu shugaban kungiyar malaman makaranta sinan a jihar yamai ya yi wa laila nuhu karin haske domin raya dukkan yabon da ake yi wa aikin malamai da malami musamman ma malamin makaranta da kansa akwai wata rana da aka kimbewa wannan aiki wannan kuma tun a shekara 1994 duka alherin da al'umma take samu daga wannan aiki na malamin makaranta darajar ta aiki na dogaro sosai da kyautattun halin aiki da na rayuwa na waɗannan malaman makaranta asali ma yanayi na taimakawa na rakiyar su domin cika aikin da ya rataya kan wayar su ya kamar yadda kuka ce yau biyar ga watan oktoba ranar malaman makaranta ce ta duniya manufar ranar kuma ita ce a wayar da kan jama'a a game da mahimmancin malaman makaranta da kuma rawar da malaman ke takawa a tsarin ilimi tare kuma da nazari akan ingancin aiki na masu ba da horo a duniya a filin ge malaman makaranta na fuskantar matsaloli da kuma kalubalai da dama habibu garba ya haɗu da wasansu ga kuma hirarsu. Yau an waye gari 'yan makaranta ba sa girmama malamansu wasu suna shiga aji ne kawai don dai su gurɓata karatu. Idan na ga irin wannan yaron kawai korar shi nake yi kai tsaye daga ajin. In yaron ya ci gaba da hakan har so uku ni kuma zan maimaita korar shi. Sannan daga baya sai in kai karar shi wajen magabatan makarantar. Daga nan sai a san abun yi. A yau tsarin ilimi yana nan tare da matsaloli daga cikin kalubale mafi mahimmanci da zan iya cewa shine ja da bayan ilimin yara kamar kamar yadda sakamako daban-daban na jarabawa suka nuna a baya-bayan nan. Sai ka saka ido ga ɗalibai sau da kafa domin su samu nasara. Sannan akwai karancin kayan karatu domin ingancin karatu. Wani yanki ne na rashin tsaro domin yawancin yara suna fitowa daga ƙauyuka da suke fama da hare-haren waɗannan 'yan ta'adda shi ke sa a kowace shekara ake samun raguwar adadin ɗalibai. a cikin gundumar saye garuruwa da dama na iya fuskantar karancin abinci bana sanadiyar rashin isassun ruwan sama da kuma rashin samun magunguna da wasu abubuwa kamar takin zamani ko kuma su ga manoma shinkafa misalin ƙauyen tilare mai nisan kimanin kilomitar goma da garin saye draman amadu mai garin na tilare ya yi wa su amadu ƙarin bayani iri gwanda bero muna da manyan hatsi da ƙananan hatsi manyan hatsi sun amma sun kasa kaɗan ba kamar shekara bara ba tondo cire gaba ɗaya hatsi da wake sun bushe saboda rashin isassun ruwa allah dai ya kawo mana sauki shinkafa kuwa na baiwa jama'a eka goma sha shida da suka shuka shinkafa amma yanzu man fetur ne yake ba mu wahala sai mutum ya tafi sayi ya samu man fetur da ake samun inji domin ban ruwa abin akwai wahala takin zamani bahu yanzu yana jika talatin kun ga mai karamin karfi ba zai iya ba shi talaka ba wai ka ba shi kuɗi ne ba a'a idan ka taimaka mishi to ya fi son ma haka muna son kayan aiki wajen gaba gabaki ɗaya zogale da tumati ne jama'a suke noma amma takin zamani dai ya yi wahala amma wallahi an gara su a su gabe. Sake tsara fannin yakar zinariya na gargajiya domin ya ƙara amfanin tattalin arzikin ƙasa shine manufar wata haɗuwa da aka yi shiya talata uku ga watan Oktobar tsakanin hukumomin jihar Agadas da masu aikin zinari na jihar. Shugaban ma'aikatar ma'adinai ta jihar Salifu Abdulrahman ya bayyana cewa akwai sama da lasisin haƙar ma'adinai ɗari uku da aka bada a jihar kuma da dama ba su biyan harashi a Hirashi da Musa Mamman. Haduwar da gwamna ya yi tare da masu aikin haƙar ma'adinai na shugabannin kamfanonin haƙar ma'adinai yana da mahimmanci wajen zuba kudaden haraji ne da ya kamata a zuba wa gwamnati daga waɗannan kamfanoni. Akwai mutane fiye da ɗari uku da aka bai wa lasisin haƙar ma'adinai a nan yankin Agades. Idan na ce yankin Agades musamman a mahaƙar zinariya ta Danzagar da ci bakatan da kuma shado Ya yi shekara da dama da yawan kamfanoni suna samun amfanin aikin da suke yi amma ba su zuba wa gwamnatin haraji dangance da filayen da aka ba su da ya kamata su rinka biya tare da sabuwar dokar ma'adinai da majalisa ta amince a shekara 2022 akwai abin da ya kamata su zuba wa gwamnati. Ya you. a Hukumar kwallon kafa ta duniya a jiya hudu ga watan Oktoba ta bayyana sunayen kasashe da za su karbi gasar cin kofin duniya karo na 48 da kuma karo na biyu tare da tsarin tawagogi 48 na kasashe da suka sami tikitan shiga gasar. A karon farko kasashe shida ne aka zaba domin su karbi gasar duniya ta dubu talatin su ne Maroc, Argentine, Paraguay, Portugal, Spain da kuma Uruguay. sai rahoton namu na musamman a kasar Nijar yayar cewa aiki ne da dokoki suka tsara wato ta haka ne kuma tsarin doka na goma ya yi jibanci kiwo a yayin dokarsa wa'ayi dokarsa da lamba 60-61 ga dai ƙarin bayani a rahoton abokin aikinmu wato talan fudai ahmed tare kuma da jibril malam kalla wanda shine sakataren dindindin na kwamitin kula da hilaye a jihar difa cikin yankunan noma idan kuna son neman ciyawa ko haki akwai dokoki kamar yayar haki ba za a yi shi ba kara zube akwai na dabbobin ku da ke cikin ƙauye ko kuma ku ɗauke shi a matsayin ayyukan kasuwanci duka abubuwan biyu suna da mafitar su kuna iya nema domin dabbobin ku da ke cikin gida ku sanar kai tsaye da ofishin magajin gari domin ku gaya musu cewa kuna buƙatar haki magajin gari sai ya kira ga shugabannin kwamitin kula da filaye sektar rahoton kwamitin sai ya ce to ga waɗannan mutane suna buƙatar ciyawa ina za su je su yayo ta ba a ko ina ba za su je su mutane na kwamitin filaye sun san kome domin fidda ciyawa inda za su je ga wani wuri da za su yayar hakkin ba ƙauye ba ne ko kuma kusa da rugga ko wani abu haka kun ga yadda abin ya kamata ya gudana. kamar a ce wanda yake da dabbobi a gida idan yana buƙatar ciyawa shi ma sai ya je neman izini a ma'aikatar magajin wajen gari ko kawai tafiya zai ya ɗebo ya dawo. Dole abin da aka faɗi cikin dokoki sai kun je ofishin magajin gari ku gaya musu matsalar ku game da manyan dabbobi lodan kura ne ba na manyan motoci ba ne kura shanu ce kuna iya ku je yau ku nema a ofishin magajin gari kuna iya biyan dala ɗari ko jika sannan su ba ku wata takardar izini domin ku je ku ɗauka idan kun kare kuna iya sake komawa. Wani amfani ne ake yi da kuɗin nan da ma'aikatar magashin gari ke karɓa? Larjan kuɗin ba a sa su cikin wani. muhalli domin kafa wuraren kariyar wutar daji ko wasu abubuwa a'a ba a cewa za a karɓar wasu mutane ko za a biya albashi a'a ko da kuɗin suna da yawa kawai za a sanya su ne a cikin harkar muhalli wato cikin ayyukan kariyar muhalli wuraren kariyar wutar daji shuka itace da kuma sassaban zamani kuma za ku iya aikin da kai yaƙi da wutar daji cikin wannan tsari ne za ku iya sa kuɗin ba a ko ina ba. To idan ka amfani da waɗannan kuɗaɗen ta wata hanya kamar ta amfanin al'umma ko kuma na amfanin gundumar me hakan ke nufi don kuka sanya kuɗin wani wuri kuɗin ba su da yawa amma ya zama wani rubda ciki da kuɗin da sallar maulidi domin raya daren nan da karatun Kur'ani mai tsarki da kuma zikiri albarkacin ranar haihuwar fiyayyen halitta yanzu kuma sai mu dawo a bangaren da ya shafi wato makaranta da ake tsallaka yara 'yan makaranta akasari direbobi da ke wuce bisa kan hanyoyi ba sa nuna halin hakuri domin barin yara su wuce su shiga cikin makarantunsu daban-daban malaman da ya sun jan hankali akwai kuma fagen koma karatu da aka yi a makarantar kurame da aka kira ecology su yawan da ibrahim gero masu mu sai ku share fili ko fage domin shan labaran dalla-dalla kamar yadda kuka ji watakila a cikin mahimman kanan labaran cewa a ranar talata uku wayewar safiyar laraba hudu ga watan oktoba da muka shiga na shekara ta da uku ne malaman ɗarikatar tijjaniya na garin ton daga mai, a ƙarƙashin jagorancin wato nuhu wato nuhu musa da kuma sumana musa wanda yake kula da komiti na tsare-tsaren wannan wato maulidi aka gudanar da bikin shagulgulan zagayowar ranar haihuwar manzon tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine karo na 32 da malaman na ɗarikatar tijaniya aka yi karatun kur'ani da zikiri saboda nuna murna da zuwan fiyayyen halitta a doron duniya marmiji a cikin wannan rahoto da tv sarauniya ta haɗa. shekara garin Tandagamai da ke cikin karamar hukumar Hamdallahi Departement ɗin Kwalo da kuma yankin birnin Talaberi sun gudanar da bikin zagayewar ranar haihuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Garin dina tandigamai Tandagamai ya sami halarcin manya-manyan malamai da kuma shek-shek da ma almajiransu da kuma duka ɗaukakin hukumomi na yankin birnin Tilaberi domin duba yadda malamai suke sa hankali sosai da almajirai ana karatun Kur'ani tare da ɗaukaka sunan manzon tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam kamar dai yana muka saba shekara duka muna hutowa mu zo muraya tare da yan uwa musulmi daren maulidi a cikin eh, departement ɗin kwalo yau muna garin tondiga mai kamun mu zo tondiga mai mun zo ko kiri in muka idanan kuma za mu je hamdullahi za mu je cida mu je mu kama ma 'yan uwa musulmai raya wannan dare mai albarka mai mahimmanci daren maulidi daren aihuwa fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna miƙa sahihiyar godiyanmu ga sheik na tondi gamai da duka wanda suka sa suka ruwa da tsaki wurin ganin wannan taron mai albarka an tabbatar da shi allah ya ba kowa ladashi albarkacin wanga dare Allah ubangiji ya taimaka ma Nijar Allah ya kare Nijar Allah ya ba kasan mu kariya duka kun san cikin halin da yau Nijar take ciki ba sai an haɗi ba kowa ya sani kenan muna roƙon Allah Allah ya kama na ɗauki Allah shi ce a roƙe shi ya bai bukata Allah muna roƙonka da kyakkyawan sunayenka da kyakkyawan siffofinka Allah ka kare Nijar Allah ka tsare Nijar malumma da suke wanga ƙoƙari su kuma da ƴan uwan musulmi duka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba kowa lada Allah ya gwada mana baduwar haka ganin haka ne ma ya sanya wanda suka shirya wannan babban biki na ranar haihuwar fiyayyen halitta manzon tsira da aminci wato Alhaji Sumana Musa ya ƙara yabawa al'umma wanda suka halarto taron tare kuma da jinjinawa wato 'yan agaji da ke kawo taimako saboda ci gaban harkokin maulidi a garin Tondigamai. Wannan maulidin da muke a Tondigamai bana shekara talatin da biyu kullum muke magana kullum muke eh, abin nan da mawuri da ya wuce muna cikin gyaran ne muna cikin fadika tasi ne har wani waldu ya zo kenan ba kun ba nan kadai ba muna yi shi a kyota bayan kyota kuma akwai wurare da dama wanda akwai hannun masu ki kenan abin da za mu ke dai sai muke yi mu Allah godiya tun daga tuk shekarun nan da muka yi can baya na na kyota na kike tuko na kyota bana shekara saba'in da ɗaya to tun muna yara muna yara ba mu sa wando da kyau mama muna zuwa mu yi noma a kyota wani bi shekara kwana bakwai muke gidan shehu mun gama kwana bakwai sai gidan liman kuma za mu yi kwana uku ka mu dawo nan abin nan wallahi wanga ma muna kashi tunda yanzu muna da wurin da muka kebe za mu yi Allah in abin ga masallacin ya kare za mu yi Allah muna da wuri wanda ya kai mita dubu hudu da wani abu wanda muka kebe yanzu musa giriya za mu yi za mu yi makaranta kur'ani kawai sai na nake yan agaji muna da eh, saba'in da biyu kuma muna neman allah ka yi mu samu ɗari kuma shekara mai zuwa kuma mu samu fiye da haka tunda ba wa'annan da kake gani ba nana tandika mai kadai ba ne akwai na gewen gari wanda muke ɗauka mutum hudu hudu duk gewen da garin da ke eh, gewen tondiga mai akwai shi akwai yansu a nan daga ƙarshe dai sarkin musulmi na ƙasa jibril karanta ya sa du'a'i da fatan Allah maɗaukakin sarki ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a ƙasar mu ta Nijar sai kuma shekara mai zuwa ta 2024 a sake gudanar da bikin wani maulidi a garin na Tondigamai. to daga garin na tanduga mai sai mu waiwaya nan bandin ya mai musamman ba akasarin direbobi da suke tunanin sun yi karatun aikin tuki akan hanya cewa da Côte de la Route amma a wannan lokaci na komawa karatu wasu daga cikin direbobin ba su barin yara ƙanana ɗalibai su tsallaka hanya domin su shiga ko su fito daga karatunsu zuwa gida wannan kwalamari ne da ya sanya abokan mu suka nemi jan hankali na iyayen ɗalibai da malamai har yanzu masalan dai gudan ne kira da mu yi lokacin kunci mun gani ana sa polisai za su zo kullum bakin ekol wannan su sare yara suna fita yanzu ba su yi wannan a yi kasis ko a safa ko a sa wanda zai sare lokacin su fita da lokul za su bin a ah, eh, fita da imgana fondo fome fitara problem gono zai gono eh, yace saboda ko ne ba yi kasis eh, ko ko da dama mana eh, ba dole sai sun wannan hanya ko hanyoyi da ce to ne yara ko su no ko shi ko hanyoyi wasu ki a fitar fa sai ba shi kare ne shine ko sai kin ne kira da ni asa pano ko a kasis ko wanda zai sare mai yara hanya sun sauka isa sai ka bai wuce minti biyar ko goma sun wuce a lokacin kamar da yadda nake lokacin da mun gani polisi aka ekon su tun irin wannan ekon da to madalla da fatan duka dokokin wanda yau ne ya rataya a wuyansu sun ji wannan sako yanzu kuma sai mu dawo bangaren makaranta da aka kira ta korame ekal da sur kenan makarantar kurame kamar yadda sauran makarantu suka yi wato koma fagen yakin neman ilimi su ma kuraman yara ƙanana an koma marmaji yadda karatun yake tafiya gaskiya lakwal tun jiya shine ludo ga jiya ne aka tsaye da rana kantare ya kuma lutura muke tun jiya da mushuna ko ce madanni da yara yan lakwal kowa ya zo lakwal babu da wata matsala kuma mun samu kayan lakwal wanda za mu raba ma yara eh baitin wanda muka samu sabi akwai tsohi ma munan inda muke ba mu da matsala muna da tsohon stock duka ni gama na basu